annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin muslim ya ce allah ya ce ba hadisul kudusi ba allah ya ce falafatun ana khasmuhum yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allah ya ce akwai waɗansu mutane guda uku allah ya ce ni zan yi rigima da su ranar alkiyama idan aka da alkiyama duk bayi hakkoki da yake tsakanin bayi allah shari'a yake yi a tsakaninsu alaisallahu bi kamil hakimi allah alƙalanci zai yi tsakanin bawa da bawa wani da wani ya ce to akwai waɗansu guda uku su ba shari'a allah zai yi tsakaninsu da abokan kusumarsu ba Allah ya ce ni ne zan karɓa ma waɗannan mutanen faɗan a ranar alkiyama wadda Allah zai yaƙe shi zai kai labari jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce rajul a bi fin magadara mutumin da ya ba da alkawari ko rantsuwa ko wata amana ko ya yi wani bayani allah ya ce da ni kuma ya zo ya yi ha'inci jama'a mun fahimta ka zo ka yi rantsuwa da allah sai a kalli girman rantsuwan tun da allah ka sai ka zo ka ci amana yanzu duk shugabannin nan da kake gani ba da alkur'ani suke rantsiya cewa da su ba wa al'umma hakkokinsu da su yi adalci za su yi kaza da su yi kaza Duwadda ya rantse da Allah duwadda ya rantse da Allah shi yasa a mu'amalar rayuwa man sagir idan ka ga wani zai alakantar da kai da addini ko gaskiya ko amana ka ce mishi zan kawo garantu wato karka yadda a kalli Allah da manzan Allah da addini da wannan a gaskata ka kuma ka ci amana to in ka ci amana ka shiga uku jama'a mun fahimta wani zai yi mu'amalan da kai ne saboda kai yana ganin mutumin Allah ne kai mai gaskiya ne ka san Qur'ani ka san tafsiri ka san hadisi ka san gaskiya yana ganin to da wannan za a yarda da kai sai ka zo ka yi rashin gaskiya to Allah ya ce shi kuma da kai zai yi rigima tunda da shi kai aiki ka ci amana rajulun a'afabi mutum ne da ya yi wani abu da ni in ji Allah sun magadara kuma sai yaudari mutane wa rajulun ba a hurran fa'akala samana da mutumin da ya kama da'a ba bawa ba ya kama ɗa ya sai da shi ya karɓi kuɗi kuma ya ci kuɗi ko bawa ne ai sai in bawan ka ne wannan fa ɗa ne ɗa ne ɗa ne duk waɗanda suke kidnafin ɗin nan sun shiga cikin wannan hadisi ka kama mutum ɗa ba bawa ba ko bawan ne ma ai ba bawan ka ba ka kama ɗa ka rike ka ce sai an baka kuɗi ka sake tukunna ka karɓi kuɗi kafin ka sake shi annabi ya ce duk wanda ya yi haka Allah ya ce da ni zai yi rigima ranar alkiyama ba za a bar shi da wadda ya yi kidnafin ɗinsan ba a'a annabi ya ce wa rajulun ista a jira. fastaufa min da mutumin da ya kwadagwantar da wani dan kwadago wani lebura wani ma'aikaci ya sa mishi aiki walam yi hudihi ajara bayan ya gama aiki bai bashi ladansa annabi ya ce to idan aka da alkiyama yalla oi ba da kai da wannan leburan za ku yi shari'a ba Allah ya ce da ni da kai za a yi rigima ista'jara ajiran fastawfa minhu ka sa mutum ya tona maka wai ya gama sai ya gama ka ce mishi je dawo gobe da yamma wannan gumin da ka ga yana zuban alhaji bai zai barka ka